Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماء السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد اللهم صلِّ على محمد يا رب صلي عليه وآله اللهم صلي على محمد اللهم صلي على محمد يا رب صلي عليه وآله الله masu sauraro kun kamo radio biyu hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran jamhuriyar musulunci ta iran mustapha adam ne a tare da ku a cikin wannan fotowar wata ita ce ta farko a wannan rana da fatan an tashi lafiya to abubuwan za mu gabatar muku da yadda Allah a cikin shirin namu sun kunshi labarin duniya da dumi dumin su to sai kuma shirin nan namu leƙa jaridunmu na yau daga nan kuma sai duniyar mu a yau sai kuma shirin ku na masu saurare. abin da zai biyo baya shine shirin alkur'ani daga nan kuma sai afirka a yau da fatan za kusance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana jama'a masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye shiryen sani har sau uku a kowace rana Shirinmu na farko daga misalin karfe 6:53 zuwa 7:50 na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe 5:53 zuwa 6:50 na safe. Agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 zuwa 8:20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. wato karfe 6 da minti 23 zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana akan mita 41 kilohertz 7,235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Yanzu sai a gyara zama domin aji labarin duniya a tare da Tahir Amin Raji. ga labaran duniyar da farko ga kanunsu wasu sanatoci a majalisar dokokin amurka sun buƙaci biden ya ci gaba da ɗora iran takunkuman da gwamnatin da ta shuɗe ta ɗora mata a najeriya kuma sauran 'yan jami'an greenfield guda goma sha hudu da aka yi garkuwa da su a kaduna sun sami 'yancin su jami'an gwamnatin cin gashin kan falasinawa a ramallah sun kama falasinawa akalla ashirin yanzu kuma ga cikakkun labaran wasu sanatoci a majalisar dattawan ƙasar amurka sun gabatar da wata doka wacce ta buƙaci gwamnatin shugaba biden ta ci gaba da ɗorawa ƙasar iran takunkuman tattalin arziki mafi muni a tarihin ƙasar wa'anda gwamnatin da ta shuɗe ta ɗora mata tashar talabijin ta firisti bayanan tehran ta bayyana cewa dokar wacce sanata james langford john coney da kuma tim scott suka gabatar ta sami goyon bayan tsohon sakataren harkokin wajen ƙasar amurka mike pompeo sannan sun buƙaci a ci gaba da ɗora ƙasar iran takunkuman tattalin arziki mafi tsanani har sai ta dawo kan yarjejeniyar jcpoa sannan ta daina abinda suka kira shi shige a cikin al'amuran ƙasashen yankin gabas ta tsakiya sannan da dakatar da shirinta na makamai masu linzami wa'annan sanatoci dai sun kaddamar da wannan bukatar ne a daidai lokacin da ake tattauna tsakanin ƙasashen da suka rage a yarjejeniyar jcpoa suke tattaunawa don dawo da amurka cikinta kuma tuni dai amurka ta amince za ta ɗage manya-manyan takunkuman tattalin arzikin da aka ɗora a ƙasar ta iran wanda suka haɗa da sayar da ɗanyen man fetur na ƙasar da kuma harkokin bankuna amma iran tana buƙatar fiye da haka sauran ɗaliban jami'an greenfield guda goma sha hudu wanda suke tsare a hannun 'yan bindiga masu garkuwa da mutane sun sami 'yancin kansu kuma an sake su a jiya asabar jaridar premium ta nigeria ta bayyana cewa an saki ɗaliban jami'a mai zaman kanta ta greenfield a jihar kaduna ne bayan sun share kwanaki 40 cur a hannun wa'anda suke garkuwa da su labarin ya kara da cewa iyayen ɗaliban sun biya naira miliyan arba'in ga 'yan bindigan kafin a sake su sai dai 'yan bindigan suna neman ƙarin kuɗaɗe fiye da haka kafin haka dai gwamnatin jihar kaduna ta hana iyayen biyan kuɗaɗe ga 'yan bindigan wa hakan injita zai kuɗatar da su na ci gaba da wannan aikin kwamishinan harkokin watsa labarai na jihar kaduna wato samuel arwan shine ya bayyana wannan labarin a ranar 20 ga watan abrilun da ya gabata ne 'yan bindigan suka yi garkuwa da ɗaliban a lokacin da suka kai hari a cikin ɗakunan kwanansu a cikin jami'ar a jihar kaduna inda 'yan bindigan suka kashe 20 daga cikinsu masu sauraro labaran duniya suna zama muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran jami'an tsaro na gwamnatin cin gashin kan falastinawa karkashin jagorancin mahmud abbas a yankin yamma da kogin jordan sun kama falastinawa akalla ashirin saboda sun shiga zanga-zangar goyon bayan masu kare masallacin al'aksa da kuma yankin zirin gaza kamfanin dillacin labaran arab 21 ya bayyana cewa fiye da matasa falastinawa ashirin ne jami'an tsaron mahmud abbas wanda yake iko da yankin yamma da kogin jordan wanda yake aiki tare da gwamnatin harfi kasar isra'ila ya sa aka kama falasɗinawa ashirin ba tare da bayyana wani laifi da suka aikata ba bayan sun shiga cikin zanga-zangar nuna goyon bayansu da kuma kariya ga masallaci al'aksa wacce yahudan isra'ila suke kutsawa a cikinsa labarin ya kara da cewa haitham sayyaj wanda bai dade da fita daga hannun jami'an tsaron falastinawan ba yana daga cikin wa'anda aka sake kamawa ƙungiyoyin falastinawa da dama sun buƙaci mahmud abbas ya saki wa'annan falastinawan mutanen kasar mali sun gudanar da zanga-zangar yin allah wade da samuwar sojojin kasar mali a kasar a birnin bamako babban birnin kasar kamfanin dinancin labaran iran press ya bayyana cewa an gudanar da zanga-zangar a jiya asabar sannan dimbin mutanen da suka halarci zanga-zangar sun buƙaci ficewar sojojin mali daga kasar wasu masu zanga zangar dai suna ɗauke da tutar kasar rasha da kuma buƙatar shigowar sojojin rasha kasar ta mali wasu kuma suna goyon bayan sojojin ƙasar ta mali sojojin ƙasar faransa dai sun shigo ƙasar ta mali ne tun shekara ta 2013 da sunan yaƙi da ayyukan ta'addanci a ƙasar amma tun lokacin ayyukan ta'addanci suka ƙara bunƙasa har sai da suka kai ƙasashen niger burkina faso da kuma ivory coast wanda suke makwabtaka da ƙasar ta mali masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan. To an gaida Tahir yanzu kuma ga shirin nan namu leka jaridunmu na yawan Aminu Ibrahim zai gabatar. Muleka jaridunmu na yau. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum barkamu da haka da kuma sake saduwa a cikin shirin na Muleka jaridunmu na yau. inda za mu leƙa muku jiran da ake bugawa a tarayyar Najeriya da wasu da ake bugawa a nahiyar Afirka. Kai tsaye bari mu leƙa Najeriya inda za mu kawo jaridar Premium Times kuma ta kawo labarin cewa talakawa da dukan 'yan Najeriya su yi kewar Buhari sai sun ji kamar ma da wa'adin mulkin sa bai cika ba. Wannan magana ta fito ne daga bakin shugaban wato mai ba shugaban ƙasa shawara kan harkokin watsa labarai Femi Adesina inda ya bayyana cewa tabbas 'yan Najeriya za su yi matukar kewarsa bayan ya kammala wa'adin mulkin sa wanda sauran masa shekaru biyu kenan. To za mu nufi ƙasar Nijar da za mu leƙa shafin na Act Nijar da ba da labarin cewa an yi karin batta tsakanin sojojin ƙasar da kuma 'yan ta'adda da hakan ya sanadiyar kwanta damar sojoji hudu. A jiya wato a ranar Juma'a ne da aka yi ba ta kashin a tsakanin jami'an tsaro na jandarma da kuma 'yan ta'adda yankin Difa wanda ke kan iyaka da tarayyar najeriya mahar na boko haram dai sun kai hari ne a kan fararen hula sai dai jami'an tsaron kasar sun daƙil harin nasu tare da yi musu barna mai yawa bugu da ƙari jami'an tsaron su yi nasarar lalata motoci da makamai da 'yan ta'adda suka yi amfani da su sai dai sojojin ko kuma jami'an tsaron jandarma hudu sun kwanta dama. Tama saurari da ke lokaci ya da suke mu anan zamu mu ce a yi lafiya. la, yanzu kuma sai shiri na gaba. To sai kuma shirin na duniyarmu a yau. Duniyarmu a yau. Ma sauraro ba da sake saduwa da ku a cikin wannan foto ta shirin duniyar mu a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa waɗanda suka shafi alaƙar siyasar ƙasa da ƙasa da wannan yanki na yammacin Asiya ko gabas ta tsakiya. To a yau za mu yi dubi ne akan zaben shugaban ƙasar Siriya da aka yi da tasirinsa a fagen siyasar wannan yanki. da fatan za kusance kusance tare da mu domin jinyar da shirin zai gudana. A ranar Talata 25 ga watan nan na Mayu mai karewa ne, aka gudanar da manyan zaɓuka a ƙasar Siriya da suka haɗa da na shugaban ƙasa da kuma na 'yan majalisar dokoki. sai dai wanda ya fi jan hankali shine zaben shugaban kasar tun da safiyar talatar da ta gabata din ne dai aka buɗe cibiyoyin zaɓe a faɗin ƙasar ta siriya shugaban ƙasar ta siriya bashar Asad. ya tafi gundumar doma inda ya kaɗa ƙuri'arsa a can Duwan shugaban kasar wannan gunduma yana nuni ne da sake dawowar zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin ƙasar ta Siriya domin kuwa daga wannan yanki ne na doma masu tayar da kayar baya suka fara ɗaukar makamai akan gwamnatin damascus a shekara ta 2011 kuma an ɗauki lokaci mai tsawo kafin a iya kawo ƙarshe da kuma murƙushe masu ɗauke da makamai a wannan yanki a lokacin da yake kada ƙuri'a tasa shugaba bashar asad ya yi ishara da yadda gunduma ta doma Da kasance a lokacin rikice-rikicen da ƙasar ta fuskanta yana mai da cewa an yi ƙoƙarin bakanta da ɓata sunan siriya ta hanyar ƙoƙarin nuna wa duniya fuskar da ba ta ta ɓangaranci an kuwa gudanar da zaben ne dai a ranar talata cikin ruwan sanyi ba tare da wasu tashe-tashen hankula ba waɗanda kuwa suka tsaya takarar shugabancin kasar baya ga shugaba bashar asad su ne abdallah salum abdallah sai kuma muhammad ahmad mar'i wannan dai shine karo na hudu da bashar asad da yake shugabancin kasar shugaban majalisar dokokin kasar ta syria hamduna sabbag ne ya bayyana sakamakon zaben da cewa bashar asad ne ya lashe shi da kaso 95.1 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada saɓanin kaso 88.7 cikin ɗari na zaben baya da aka yi a shekara ta 2014 sai dai a ƙarƙashin wato kwaskwarimar da aka yi wa tsarin mulkin ƙasar ta siriya a shekara ta 2012 wannan zai zama wa'adin ƙarshe na shugabancin bashar asad saboda an zaɓe shi sau biyu a jere tun daga wancan lokaci ƙasar siriya dai ta yi fama da tashe-tashen hankula a shekarun baya da suka fara daga shekara ta 2011 yunkurin da aka rika yi wanda aka baiwa sunan farkawar ƙasashen larabawa wanda ya samo asali daga ƙasar tunisia ya sauya ya rikide zuwa fitina a wasu ƙasashen wasu ƙasashen larabawan sun yi amfani da wancan yunkurin domin faɗa da 'yan uwansu larabawa ta hanyar sake akalar 'yan ta'adda a cikinsu wasu ƙasashen sun yi yarjejeniya da 'yan ta'adda da suke cikin kurkuku akan cewa za a sake su amma da sharɗin za su tafi kasashen da gwamnatocin waɗannan kasashen da suka sake su suke rikici da su domin su yi abin da suka baiwa sunan jihadi syria tana cikin kasashen da 'yan uwanta larabawa suka ja daga da ita domin kifar da gwamnatinta ƙarƙashin jagorancin bashar al-assad saboda saɓani na siyasa da suke da shi waɗanda aka cusawa 'yan ta'adda da masu kare su cewa rikici ne na aƙida kasashe kamar saudiya da haɗaɗɗiyar daular larabawa da kuma qatar su ne a kan gaba wajen aikewa da makamai da kuɗaɗe da ma mayaka zuwa wasu yankuna na ƙasar syria da suka fice da ƙarƙashin ikon damascus sun taka rawa wajen kafa ƙungiyar nan ta 'yan ta'adda a iraki wacce aka fi sani da daular musulunci a ƙasashen iraki da sham wannan kungiya dai wacce ta tattara dukkanin fandararrun mutane a duniya waɗanda suka aikata manyan laifuka da sunan wato jihadi sun tare a ƙasar syria daga baya kuma waɗannan ƙasashen sun ƙirƙiro wata ƙungiyar da suka kira jibhatun nasara baya ga ɓata sunan addinin musulunci da suka yi ta hanyar ɗamfara wa duk garin da suka kama salon aƙidarsu sun kuma rika kama mutane a matsayin bayi da kuyangi ƙasashen larabawa dai suna shiga gaba wajen taimakawa waɗannan ƙungiyoyin 'yan ta'addaɗin a ƙarƙashin yi wa iyayen gijinsu turawa hidima ne a dalilin haka ƙawayen ƙasar siriya a cikin wannan yanki da ma duniya sun kai mata ɗauki domin murƙushe a shararun da suka sako a gaba a fagen duniya kasashen rasha da china sun taka rawa wajen hana amurka da kasashen birtaniya da faransa amfani da majalisar ɗinkin duniya domin ƙara matsin lamba a kan gwamnatin damascus a wata hira da tashar talbijin ɗin almayadin ta yi da mataimakin ministan harkokin wajen ƙasar syria bashar al-ja'afari a ranar 29 ga wannan watan ya bayyana cewa ba domin matakan da kasashen rasha da china suka rika dauka ba a majalisar ɗinkin duniya to da halin da ƙasar syria ta shiga a baya ya munana fiye da yadda ya kasance jafar ya kuma kara da cewa a cikin shekaru tara kasashen na turai wanda suke masar ɗinkin duniya sun kafa kwamitoci har guda takwas domin su samu kafar da za su tsoma baki a harkokin cikin ƙasar ta syria shi kuwa tsohon jakadan amurka a ƙasar syria robert ford ya bayyana cewa zaben da aka yi a bayanan na ƙasar syria yana nuni da yadda siyasa amurka a kan wannan ƙasa ta cutura ford ya ƙara da cewa yadda shugaban ƙasar ta syria ya je garin doma ya kuma kada ƙwarya a can wani sako ne gagarumi da ba ɓoyayye ba ga kowa domin hakan yana nuni da cewa manufar amurka na son nesanta iyalan asad daga mulkin ƙasar syria wanda ya fara tun shekaru bakwai da suka gabata ya zo ƙarshe don haka ƙasa mai ƙarfi kamar amurka ta gajiya wajen kawar da asad daga mulki kamar yadda tsohon jakadan nata a ƙasar syria ya bayyana to masu da haka muka zo ƙarshen abin za mu iya gabatar muku a fitowar mu ta wannan lokaci da fatan an ji daɗin abubuwan da aka saurara muna ga tuku zuwa mu na intanet www.hausatv1.ng/radio sai kuma wata fitowar idan allah ya kai mu wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh abin da zai biyo baya shine muryoyin masu sauraro muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare masu saurare assalamu alaikum barkan kuro haka da kuma sake kasancewa da mu a cikin wannan shiri na muryoyin ku masu saurare to da yake muna ƙarshen mako za mu zakulo wasu daga cikin sakonninku ne na sada zumunci ma'ana na gaishe-gaishe malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa rakatuhu sunana Usman Salisu Mani Suya daga Kano, Najeriya. Na ma al'ummar musulmi fatan alheri da wayewa biyar lafiya. Ubangiji Allah ka ba mu alheran da ke cikinta, Allah ka kawar da duk wani shari da ke cikinta, Allah ya kare mu baki daya. Sashen jamhuriyar musulunci ta Iran da fatan kun waye gari lafiya ko da ma'aikatan ku. Assalamu alaikum wa rahmatullah kuna tare da mamman biniya Yakuba Awashi daga birnin Tawa a jamhuriyar Niger. Yana so ku bani dama in mika sakon gaisuwa zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki kamar su Alkasim Suleiman da ke Agadas Bukari Roga Roga Agadas sai Wari Malam Bare Bire zuwa dan Niger mazaunin kasar Libya akwai Sanusi Madattai da Magaran akwai Kadora Diga ga dan Fulanin Warji akwai Isa Jikan Mai sannan ba zan manta manta ba da al'ummar garin awashi da al'ummar tasawa da al'ummar tawa da duka 'yan nijar mazauna ƙasar libya sunana mamman biniya ya kuba awashe daga tawa ku tashi lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu murya musulunci taron boh ne muku fata alkhairi da fatan kuna cikin koshin lafiya eh, ina muku fatan alkhairi a cikin wannan gida mai albarka suna na shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura dan allah ina so ku bani dama in ga da yan uwana da amannan arziki wanda na zo zumunci gare su a nan garin birnin da magaran ina nan cikin da magaran a yau ranar laraba na zo domin sada zumunci tsakanin yan uwa uwa da arziki da farko dai ina gaida zane da alife tifuwa wanda yake media akwai isu madatte da magaran akwai sunusi wanda yake madatte da magaran akwai mamman shehu shabde gar ne wanda yake ramfan hawa juji da magaran akwai musa mai shayi da wacha wanda yake na ramfan hawa juji da magaran akwai zabiru mai matala shugaban zabusan kana jihar da magaran gabaki daya kuma akwai alhaji aminu mustapha gawan kwalliya wanda yake nan zandar ba zan manta na agwa mai faci wanda yake nan bakin asibiti zandar Assalamu alaikum radio VOH Hausa Tehran kuna tare da mai magana Alkasum daga nan Agadez Jamhuriyar Nijar. A yau na shigo shirin za ni miƙa sakonni na na gaishe-gaishe da farko dai ina gada Litoro a nan da magaram ina gada na agwa mai faci a nan da magaram ina gaida amadi Soja wanda yake a nan shi ma da magaram ina gaida abokina a nan da magaram Usaini Star wanda yake a nan da magaram kaso kulliya ina gaida Abdurrahman Abdo Kibiya wanda yake a nan shi ma da magaram na koma tarayyar najeriya ina gaida eh, shugaba iliya mai kanti da shahi garkin daura ina gaida dago da daga ga dan fulanin warji a nan shi ma a eh, tarayyar najeriya ina gaida eh, hassan kelba george shi ma a nan tarayyar najeriya yan buga shiryar alkur'ani tare da dr abdulkadir mubarak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 na sha biyar zuwa na sha shida. أعوذ بالله من الشيطان neman نانيمن da daga shaidan lalanan ne abin kyama. Allah mai rahama mai jin kai. wadda ba ta da wani maimai وقالوا ربنا عجل suka kuma ce ya ubangijinmu ka gaggauto mana rabonmu na azaba tun kafin ranar hisabi to ubangiji subhanahu wa ta'ala, dangane da waɗannan ayoyi da muka kasance mun saurara allah subhanahu ta'ala kamar yadda muka bayani ne a waɗancan ayoyi na da cewa ya ba mu labari na yadda ƙarshen kafirai da mushirikai waɗanda suke fito na fito da gaskiya ya kasance to ubangiji subhanahu wa ta'ala. a kowane lokaci yana so ne a ɗauki darussa domin su waɗannan da Allah ta'ala ya ba misalin su da irin yadda suka kasance daga ƙarshe sun zama masu yin yaƙi ne da gaskiya kuma duk wanda ya fito na fito da gaskiya ƙarshensa kenan to saboda haka a nan sai Allah subhanahu ta'ala yake nuna cewa irin yadda waɗannan kafirai na maka suke yin fito na fito da manzansa manzansa muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam to kwacan kwacin yadda waɗancan kafirai na baya ne su ma suke da annabawan da aka tura musu a wancan lokaci abin da Allah yake nuna mana kenan saboda haka kamar yadda Allah ya azabtar da waɗancan yake nuna wa mu kuma nan sallallahu alaihi wa sallam to su ma waɗannan kwatankwacin wannan azabar dai za ta iya zuwa ta riske su kuma matukar ba su dawo sun bi hanya gaskiya ba to babu wani abu da za su riska illa shigen wannan azaba da ta riski waɗancan su ma kwatankwacin wannan azabar ce za ta cin musu kuma za ta riske su a wannan ayoyi da muka saurara Allah subhanahu wata'ala yake cewa su mushrikai wannan sokar azaban ta Allah subhanahu wata'ala a duniya da kuma yadda ubangiji zai tsayar da su a ranar kiyama ya tuhume su sai suka kasance masu musunta wannan saboda haka ne sai suka shiga wani hali na yin izgilanci suna izgilanci suna cewa to lallai ka gaya wa kai muhammadu ka gaya wa Ubangijin ka tun a yanzu a wannan duniyar ya gaggauta sauko mana da azaba din mana da kake mana alkawarinta wannan abu da wannan maganan da suke faɗa magana ce suke yin ta ta me ta izgilanci wa annabi domin suna nuna kamar cewa lallai sun san cewa sun ji ko kuma sun ji labarin wani abu kwatankwacin haka ya faru ga waɗansu waɗanda suka kafirce wa annabawan da aka tura musu a wancan lokaci to kai ma ai yanzu mun kafirce maka to ka gaya wa ubangijinka ya gaggauta sakko mana da ma azabar a nan duniya ba wai sai an je lahira ba me yasa za mu tsaya muna wani jirin wai sai an mutu an koma kiyama sannan an tashe mu ne za a mana azaba a'a mu a nan duniyan ma muke son wannan azabar ta sauko gare mu waɗannan abin da suke faɗa kenan a cikin wannan aya to shine Allah subhanahu Ta'ala yake nusar da manzansa sallallahu alaihi wa sallama game da irin wannan magana to wannan a cikin wannan ayan akwai darussa ɗaya daga cikin darussan da za mu ɗauka shine cewa duk mutumin da ya dubi abubuwan da suka faru ga waɗansu waɗanda suka kasance a wancan lokaci da ya gabata sun zama cikin wani hali na yin fito na fito da manzannin da Allah ya aiko musu to lallai shi ma ya yi tsammanin saukar azaba kwatankwacin irin abin da ta samu waɗancan wanda suka kafirce waɗancan annabawa ɗin kuma kar ma ya ɗauka cewa wannan abu ba zai isa masa ba a'a ubangiji subhanahu ta'ala ko ya jinkirta to zai iya sauko da wannan azabar kwatankwacin waccan su ma zai iya ruskar su a wannan lokaci ɗin da suke irin wannan hali sannan abu na biyu na darasi za mu ɗauka shine cewa takabburanci da girman kai da ɗagawa na kafirai da waɗanda suke inkarin gaskiya to wannan ne zai ɗauke su su kasance suna musanta dukkan wasu al'amura na imani suna musanta wani al'amura na addini takabburanci da ɗagawa shi ne kuma zai kaga zai sa su suna izgilanci da wasu abubuwa waɗanda suke tabbatattu a cikin al'amura na addini duk wani dalili da ka kafa musu na hankali ba za su yi amfani da shi ba saboda wannan ainihin fito na fito din da suke da gaskiya wannan wani abu ne wanda yake tabbatacce ba wani abu bane illa takabbaranci da suke da shi da kuma inkarin gaskiya darasi na uku da mu dauka anan shine cewa mutum ya tuba ya koma zuwa ga ubangiji ya kuma koma zuwa ga abin da yake na gaskiya tun kafin saukar azaba ta zo masa shine abu wanda yake na kwakwalwa na hankali ga wanda yake mai hankali ne kenan amma zuwan wannan azaba din in har ta riga ta zo to fa zancen tuba fa bai yi ba babu zancen tuba saboda haka in kana son ka koma ka tuba zuwa ga Allah tun kafin azaba ta sauko ya kamata kai wannan amma in azaba ta riga ta sauko to zancen kuma koma zuwa ga Allah wannan kuma babu shi ba kwata-kwata wannan shine ko kuma suna daga cikin darussan da zamu dauka a cikin waɗannan ko kuma wannan aya da muka saurara to a nan insha Allahu za kuma mu saurari aya ta sha bakwai zuwa ta sha tara daga cikin wannan sura suratul sa'ad akan irin abubuwan da suke faɗa ka kuma tuna bawan mu dawo da ma'abucin karfi hakika shi ya kasance mai yawan komawa ne ga Allah. suna yin tasbihi tare da shi a yamma da safe da kuma tsuntsaye a tattare dukkaninsu suna biyayya a gare shi. To a cikin ci gaba da ayoyin da suka gabata ubangiji subhanahu wata'ala yana hakaito mana irin maganganu da izgilancin da waɗanda suke fito na fito da ayoyin allah suke yi har aka kai ga wani lokaci da allah ta'ala yake hakaito mana yanda ainihin annabi dauda alaihi salam ubangiji ya bashi mulki mai girma ya bashi kudura a wancan lokacin da ya kasance yana annabin Allah Allah ya ɗaukaka annabi dauda ya ba shi mulki ya ba shi kuma ƙudura to amma duk da haka bai kasance daga cikin mutanen da suka tsira daga izgilanci na masu izgilanci a wancan lokacin ba saboda haka ne ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa ya kai manzonmu yana magana da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ya ki cewa sannan kuma ya ku waɗanda kuke ma'abuta imani wanda kuka imani da wannan manzo namu to dangane da izgilancin da kuke sha kuke gamuwa da shi daga waɗannan kafiran maka da waɗannan maƙiya naku da maƙiya na da maƙiya addini na to ku yi haƙuri ku yi haƙuri sannan ku san cewa ƙarshen al'amari baki ɗaya shine ku ne za ku yi nasara wannan abin da Allah ta'ala yake nuna musu kenan saboda haka ne ubangiji yake kawo musu misali da annabi dawud alaihi salam yake cewa ku kasance kun fahimci al'amura na annabi dawuda kamar yadda a wancan lokaci ya kai matsayin da annabi Dawuda idan yana munajaci da ubangijinsa yana addu'a hatta waɗanda suke kusa da shi waɗanda za ka iya cewa marasa rai kamar duwatsu ko kuma dabbobi duk su ma suna yin wannan tasbihi da annabi dauda yake a lokacin annabi dauda allah ya ba shi mulki ya ba shi kudura ya ɗaukaka shi in annabi dauda yana yin tasbihin allah yana tsarkake ubangiji to annabi dauda duwatsu ma suna yi tare da shi dabbobi ma suna tare da shi suna tsarkake ubangiji kuma annabi dauda ya kasance yana jin tasbihin dabbobin nan yana jin tasbihi na waɗannan duwatsu duk yana ji a wancan lokaci ya kai ga wannan kudura fa to amma duk da haka fa duk da irin wannan azama ɗin da yake kai bai fa tsire daga izgilancin waɗansu daga cikin mutanensa ba bai tsire daga cikin wasu abubuwa da suke na fito na fito da shi ba to shine Allah ta'ala yake kokari ya nusar da muminai yake gaya wa manzon mu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake nuna masa cewa ka yi haƙuri da abin duk da suke faɗa sannan ka tuno manzanmu shi ma bawanmu annabi dauda yaya ya kasance wanda yake mai ƙarfin mulki amma duk da haka ga abubuwan da ya faru dangane da shi wannan wani abu ne na kwantar da hankalin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam da waɗanda suka imani da rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to ashe kenan a nan ubangiji subhanahu ta'ala yana nuna mana irin yadda annabi dauda ya kasance dangane da al'amura na wannan tafiya da kuma isar da saƙon Allah ta'ala da irin izgilancin da aka yi masa duk da cewa annabi dauda yana da wannan karfi da kuma wannan kudura da Allah ya bashi to a nan kenan wasu darussa da zamu dauka daga cikin waɗannan ayoyi da muka saurara shine cewa izgilanci da ainihin wasu abubuwa na ɓatanci da makiya za su yi dangane da masu kira zuwa ga gaskiya to wannan wani abu ne wanda ya kamata a yi haƙuri da shi domin wani abu ne wanda zai kasance tabbas sai an ci gaba da a kansa kuma babu yadda za a yi kana kira zuwa gaskiya ka ce ba za ka samu irin waɗannan challenges din ba dole ne sai da su za a tafi sannan darasi na biyu za mu ɗauka shine cewa muminai duk lokacin da suke ana yi musu wannan izgilanci ana ɓata su ana zagin su duk waɗannan abubuwan da ake musu kada su samu rauni su tsaya tsayin daka imani su samu ƙarfi su san cewa duk waɗannan abubuwa da ake musu an yi wa waɗansu kafin su saboda ka su yi haƙuri su kasance masu jurewa dukkan waɗansu matsaloli da su iya fuskantar su kuma wannan ya zama tushe na ƙarfafa musu imani abu na uku darasi na uku za mu ɗauka shine cewa ƙarfin mulki da wasu abubuwa da mutum zai iya samu na rayuwa waɗanda suke tattare da shi duk abin da yake tare da shi ubangiji subhanahu ala dai shine ya bashi saboda haka ya koma zuwa ga Allah subhanahu ala ya yi sujjara zuwa ga Allah ya zama mai kankan da kai zuwa ga Allah subhanahu ala wanda ya bashi dukkan waɗannan abubuwa kamar inda annabi dauda duk Allah ya bashi komai da komai amma ya kasance mai komawa zuwa ga ubangiji wajen bauta da da'a da biyayya darasi na hudu za mu dauka shine cewa kafirai dukkan wani fito na fito da za yi dukkan wani inkari da za yi dukkan wani dagawa da za yi dangane da wasu al'amura da Allah ta'ala yake so su kibi to dukkan waɗansu abubuwa da za su yi to waɗannan abubuwa su yi shi amma su san cewa dukkan wasu al'amura da Allah ya halitta ababen halitta baki ɗaya in su ba su karkato sun bauta wa Allah ba waɗannan kafirai masu ɗagawa to sauran ababen halitta suna bautan Allah ko da ko ba ma ji amma duwatsu ne dabbobi ne da dukkan wasu abubuwa da Allah ya halitta to suna yin tasbihin Ubangiji subhanahu wata'ala abu na biyar na ƙarshe da zamu ɗauka na darasi shine cewa idan ɗan adam wanda yake bawa na hakika na Allah subhanahu wata'ala ya kasance to ya tabbatar da cewa shi dinnan babu wani abu wanda baya tare da shi duk wani abu da ke abin halitta yana tare da shi matukan shi bawan Allah ne na hakika to duk ababen halitta suna tare da shi saboda haka ko da ko baya ji in yana tasbihin ubangiji to suna tare da shi ba lalle ne sai ya ji ba amma ya tabbatar ababen halitta baki ɗaya suna tare da shi matukan shi bawan Allah ne yana bin Allah bi na hakika wannan duk suna daga cikin darussan da mu ɗauka daga waɗannan ayoyi da muka saurara to saboda lokaci zamu tsaya a nan sai a shirinmu na gaba insha Allah wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin wahyun min al-qur'an da'watu lirrahman ga kuma shirin na afirka a yau afirka a yau Masu saurare barkanku da haka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirin mu a wannan karo za mu taɓo batun kiran da majalisar ɗinkin duniya ta yi ne na hanzarta ɗaukan matakin gaggawa domin ceto al'ummar tigire na ƙasar habasha daga masifar yunwa da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. wakilin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya kan harkokin ba da agajin ɗan adam a ƙasar habasha mike lowcock ya aike da saƙon gargaɗi ga kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya kan bullar hatsarin masifar yunwa a lardin tigire da ke arewacin ƙasar habasha sakamakon haka mike ya buƙaci hanzarta ɗaukan matakan shawo kan wannan masifa mike lowcock ya bayyana cewa tun bayan bullar rikici a lardin tigire a watan nuwamban shekara ta 2020 wani ɓangaren rikicin yana ƙoƙarin hana isar abinci zuwa lardin lamarin da ya janyo rashin wadataccen abinci a lardin har ila yau wakilin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya kan harkokin ba da agajin ɗan adam a ƙasar habasha mike lowcock ya yi gargaɗi kan ƙarin watsuwar masifar yunwa a lardin tigray matukar ba a ɗauki matakin aikewa da tallafin kayayyakin abinci zuwa lardin ba a cikin watanni biyu masu zuwa yana mai jaddada kiran ɗaukan matakan gaggawa kan haka a gefe guda kuma wani babban jami'in majalisar Dinkin duniya ya yi furuci da cewa a fili yake cewa a halin yanzu haka mutanen da suke rayuwa a lardin tigire suna fuskantar matsalar rashin abinci mafi muni sakamakon rikicin da ya gudana a lardin tabbas akwai wani bangare da ke katange isar kayayyakin jin kai zuwa lardin da nufin cimma manufofin siyasa a lardin a ƙarƙashin ƙudurin majalisar ɗinkin duniya yana kan majalisar hanzarta aikewa da rahoto ga kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya da zarar an hango barazanar masifar yunwa a wani yanki ko ƙasa da ke fama da rikicin tashe-tashen hankula tun a ranar hudu ga watan nuwamban shekara ta 2020 ne firaministan ƙasar habasha biye ahmad ya ɗauki matakin ƙaddamar da harin soji kan lardin tigray da ke shiyar arewacin ƙasar da nufin murƙushe boran 'yan awaren ƙungiyar tigray people's liberation liberation front da suke neman bijirewa gwamnatin tarayyar kasar tun bayan gumurzu a lardin tsakanin rundunar sojin habasha da 'yan awarar lardin tigray ka samu bullar masifu daban-daban da suka wurga jinsin dan adam cikin halin kakanikahi lamarin da suka wurga kungiyoyin kasa da kasa da gwamnatoci cikin tsananin damuwa rahotanni suna bayyana cewa bayan kwashe tsawon fiye da watanni shida da gumurzu a lardin tigray amma har yanzu ana ci gaba da samun bullar cin zarafin dan adam a lardin kamar yadda yadda matsalar masifar yunwa ta fara kunno kai tun tsawon watannin da suka gabata a sakon gargadinsa wakilin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya a ƙasar habasha mike lockock ya jaddada cewa akwai bukata mai tsanani na hanzarta ɗaukan matakan shawo kan matsalar tashe-tashen hankula da cin zarafin ɗan adam da kuma matsalar masifar yunwa a lardin na tigray yana mai jaddada cewa dole ne kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya da sauran ƙungiyoyin jin kan ɗan adam su hanzarta ɗaukan matakan da suka dace domin hana na aukuwar masifar yunwa mafi muni a lardin tigray mike lowcock ya kara da cewa ci gaba da kaddamar da hare-hare da rushe-rushe da kuma cin zarafin dan adam a lardin tigray zuwa yanzu haka akalla kashi ashirin cikin ɗari na al'ummar lardin suna fuskantar matsalar karancin abinci mike yana mai jaddada cewa a cikin watanni shida da rabi tun bayan kaddamar da harin soji kan lardin tigray a halin yanzu haka akwai mutane kimanin miliyan biyu da suka tsere suka bar muhallinsu baya ga ga kashe-kashen gilla kan fararen hula tare da watsuwar laifukan yaƙi da fyaɗe ga mata da nau'o'in cin zarafin ɗan adam mafi muni a lardin kamar yadda aka ɗauki matakin rusa duk wani abu mai amfani a lardin da suka haɗa da mallakin gwamnati da masu zaman kansu ciki har da asibitoci da filayen noma mike lockock ya kara da cewa duk da matakan da gwamnatin tarayyar ƙasar ta ɗauka na gudanar da aiki kafaɗa da kafaɗa da ƙungiyoyin ba da agaji masu zaman kansu a watannin shekarun baya da suka gabata musamman a watan maris domin rage halin kunci da al'ummar tigray take ciki amma a cikin 'yan watannin baya-bayan nan al'amura sun sake taɓarɓarewa a lardin yana mai bayyana cewa a wasu lokuta ana ƙaddamar da har-haren wuce gona da iri kan kayayyakin jin kan dan adam ko hana shigar da su yankunan da suke bukatar su ko kuma jinkirta isar da kayayyakin na jin ƙai duk da tsananin bukatar su da jama'a suke yi sannan ya tunasar da masifar aiwatar da da kisan gilla kan ma'aikatan ba da agajin dan adam guda takwas a lardin na tigray a tsawon watanni shida da suka gabata rikici da dambaruwar siyasa sun fara kunno kai ne a tsakanin gwamnatin tarayyar kasar habasha da al'ummar lardin tigray da ke arewacin kasar tun a shekara ta ashirin bayan da majalisar dokokin somaliya bisa bukatar firaministan kasar abiy ahmad ta jinkirta gudanar da zabuka a duk fadin kasar da aka shirya gudanarwa a watan yunin shekara ta 2020 da ashirin saboda bullar masifar cutar corona don haka aka kara wa firaministan kasar biye ahmad wa'adin mulki bayan da lokacin mulkin sa ya kare tun a watan mayu lamarin da 'yan siyasar lardin tigray suka bayyana shi da cewa ya saba doka kuma shugabar majalisar dokokin kasar suraya ibrahim wacce 'yan lardin tigray ce ta yi murabus daga kan mukaminta a wani zaman taron nuna adawa da matakin gwamnatin tarayyar kasar a garin makelli fadar mulkin lardin tigray inda ta yi furci da cewa ba a shirye take ta gudanar da aiki da masu keta doka ba saboda mulkin su ya zame na 'yan kama karya bayan murabus ɗin shugabar majalisar dokokin ƙasar suraya ibrahim wasu manyan jami'an ƙasar 'yan asalin lardin tigray sun ajiye makamansu kamar yadda ƙungiyar fafutukar 'yan to lardin tigray ta tigray people's liberation front ta gudanar da zaman taronta a watan yunin shekara ta 2020 inda a yayin zaman taron ta sanar da shirinta na gudanar da zaɓukan ɓangare guda a lardin na tigray a watan agustan wannan shekara kuma ta buƙaci hukumar zaben ƙasar ta zame mai sanya ido kan zaɓukan ƙungiyar tigray people's liberation front ta gudanar da zaɓuka a lardunan kuma an samu halartar mutane kimanin miliyan biyu da ɗigo bakwai amma gwamnatin tarayyar ƙasar ta yi watsi da batun zaben tare da bayyana shi a matsayin maras halacci kuma ya saba doka don haka gwamnatin lardin tigray ta ɗauki matakin mayar da martani kan gwamnatin tarayyar ƙasar ta hanyar rashin ganin halaccin gwamnatin tarayya saboda ba ta kan doka gwamnatin tarayyar habasha ta ɗauki matakin dakatar da ba da kuɗaɗen da aka ware domin lardin tigray a kasafin kuɗin ƙasar bayan da majalisar dokokin ƙasar ta kaɗa ƙuri'ar amincewa da hakan a watan satumban shekara ta dubu biyu da ashirin lamarin da ya janyo dambarwar siyasa mafi muni tsakanin ɓangarorin biyu kuma lardin tigray ta bayyana matsayin gwamnatin tarayyar ƙasar a matsayin shelanta yaƙi a kan lardin a cikin watan oktoban wannan shekara mahukuntar lardin tigray sun buƙaci tsoma bakin ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa cikin rikicin kuma gwamnatin tarayyar ƙasar ta habasha ta yi zargin cewa al'ummar lardin tigray tana barazanar ɗaukar matakin soji domin bijirewa gwamnatin tarayyar kamar yadda a watan nuwamban shekara ta dubu biyu da ashirin aka samu bullar ba ta kashi tsakanin jami'an tsaron gwamnatin tarayyar ƙasar da 'yan ƙungiyar fafutukar 'yan lardin tigray ta tigray people's liberation front inda kowane bangare ke zargin dan uwansa da ta fara ɗaukan matakin tsokana a cikin watan nuwamban shekara ta 2020 wasu gungun jama'a sun kai hari kan sansanin sojin gwamnatin tarayyar habasha a lardin tigray tare da kwasar ganimar makamai firaministan Kasar habasha abiye ahmad ya bayyana hakan a matsayin babbar barazana daga kungiyar tigray people's liberation front na shirin fada da makami domin shelanta ballewa daga kasar. sakamakon haka firaminista abiye ahmad ya shirya kaddamar da hare-haren soji kan 'yan awarar ƙungiyar fafutukar to lardin tigray ta tigray people's liberation front a matsayin mai da martani kan harin wuce gona da iri da ake zargin 'yan kungiyar da kaddamarwa kan sansanin sojin gwamnatin tarayyar kasar a karan farko cikin tarihin kasar an samu bullar yaki tsakanin gwamnatin tarayyar kasar da al'ummar lardin tigray da ke arewaci lamarin da manazarta suka bayyana tsoron su da cewa kada rikicin ya kai ga matakin ɓallewar lardin tigray daga kasar habasha tare da shelanta kafa 'yantacciyar ƙasa kamar yadda wasu masu fashin bakin siyasar yankin ke cewa lardin tigray yana da haƙƙin ɗaukar matakin cin gashin kansa ƙarƙashin doka mai lamba 39 a kundin tsarin mulkin ƙasar da aka samar a shekara ta 1995 wacce take fayyace cewar kowace al'umma daga cikin al'umman ƙasar habasha tana da haƙƙin ɗaukar matakin ɓallewa daga gwamnatin tarayyar ƙasar ba tare da wani sharaɗi ba kamar yadda wasu masu fashin bakin siyasa suka bayyana cewa ƙaddamar da harin soji kan lardin tigray da ke arewacin kasar habasha zai haifar da barazana mai girma kan yiwuwar samun haɗin kan kasar kuma a lokacin da gwamnatin habasha take zafafa kaddamar da hare-haren soji kan lardin tigray da nufin murkushe 'yan awarin lardin masu fashin bakin siyasa kan kasar ta habasha sun bayyana tsoron su da cewa yaƙi kan lardin tigray zai ƙara janyo rabuwar kai musamman na kabilanci da siyasa a kasar tare da zama kafar ungulu ga shirin zaman lafiya da gyara da firaministan kasar abiy ahmad ke kokarin aiwatarwa a kasar firaministan habasha abiy ahmad da ya samu kyautar nobel na zaman lafiya ya dauki matakin kaddamar da harin soji kan lardin tigray ne da ke shiyar arewacin kasar da nufin kubutar da kasar daga rashin tsaro a wani bayani da firaministan kasar habasha abiy ahmad ya fara gabatarwa kafin kaddamar da harin soji kan yan awarar lardin tigray ya ambaci yarjejeniyar majalisar ɗinkin duniya cewa gwamnatin tarayyar kasar tana yakar yan awarin cikin gida ne da nufin tabbatar da doka da oda sakamakon haka dole ne yin amfani da ka'idar rashin tsoma baki a harkokin da ya shafi wata ƙasa mai cikakken iko kamar yadda yarjejeniyar majalisar ɗinkin duniya ta tabbatar da hakan wasu masana dokokin ƙasa da ƙasa suna ganin gwamnatin habasha ta yi amfani da wannan yarjejeniya ta majalisar ɗinkin duniya ce da nufin ci gaba da kaddamar da har-haren soji sabanin ɗaukar matakin warware al'amura ta hanyar zaman lafiya sakamakon haka suka bayyana damuwarsu kan matakin na gwamnatin habasha kamar yadda wasu ke bayyana cewa rikicin lardin tigray zai iya tashi daga rikicin cikin gida zuwa rikicin ƙasa da ƙasa musamman zargin da ake yi cewa ƙasar eritrea ta tsuma baki a rikicin kuma dubban 'yan gudun hijira sun tsala mallaka zuwa cikin kasar sudan hakanan majalisar ɗinkin duniya ta tabbatar da dokar hana ƙasashe yin amfani da yarjejeniyar majalisar ta rashin tsoma baki a harkokin cikin gidan ƙasashe wajen baiwa kanta damar murƙushe al'umma ta hanyar tabka laifukan yaƙi kuma kare fararen hula a duk wani rikicin cikin gidan ƙasashe haƙƙi ne da ya rataya akan gwamnatin wannan ƙasar da ake rikici a ƙasar ta.